DW taɓa kalashe. wallahi to ni ina farin ciki kwarai da ban yi tsammanin ma cewa hausa namu ma sun rike gargajiya dan yi tsammanin gargajiyar namu ya bata to amma yau kuma da zo sai nayi mamaki daga cewa lalle gargajiyar na har yanzu dai tana nan bata bata ba kuma insha Allahu rabbana za mu yi kokari wannan ta haka hakan dan a samu kuma ci gaba karbar ta bata gabaki daya masu sauraro barkanku da warhaka barkanku kuma da saduwa da ku a wani sabon shirin na taɓa kalashe shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. A wannan makon jirgin shirin ya yada zango ne a birnin injamina na ƙasar Chadi, inda za mu kawo muku yadda Hausawa a ƙasar ta Chadi ke gudanar da bukukuwa daga lokaci zuwa lokaci don raya al'adunsu na gargajiya. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. masoyiya wayo masoyiya ta masoyi ke san wada godiya ka warai daɗi kullum muna ta roƙon Allah ya kai mu wasa nesa ko ba mu yi rawa ba mun gani kawai ba gida ba da madalla masu iya magana dai kan ce duk wanda ya bar gida gida ya bar shi to amma ba haka lamarin yake ba ga hausawan ƙasar chadi domin a kullum suna gudanar da bukukuwa na raya al'adun gargajiyar malam bahaushe duk a ƙoƙari na hana waɗannan al'adu da aka gada kaka da kakanni ɓacewa. Gidan rediyo da talabijin na Annasur na daga cikin kafafen da ke ƙoƙari na ɗaukaka al'adun gargajiyar Hausawa. Abdullahi Zakariya Isa shi ne shugaban ƙungiyar Asusu ɗaya ne kuma daga cikin shugabannin shirya bukukuwan raya al'adun hausawa a chadi ya yi ƙarin haske dangane da manufar da aka sa gaba akwai kabilun da suke magana a gidan rediyon a nasar to daga cikin kabilu biyar eh, aka bukaci a yi wasan gargajiya mu ma muna ɗaya daga cikin wayanda suke magana a gidan tv a nasar da gidan rediyon a nasar mu da hamma mun bar gargajiya mu mun manta da ita mu hamma kafin ma a haife mu ake wasan kalangu da shawaransu da mu mu tarar ana yi ba sai yanzu kuma wannan bawan Allah Abubakar Barko ya yi tunani da ya ga cewa gargajiya ma ta fara bacewa a ƙasar Jamena ce to yanzu ya za a yi a tsara wasan gargajiya ne fa aka tada wayanda suke wasan wanda suke magana a gidan rediyo aka ce to ya kamata mu tsaya mu yi renew muka tsaya muka tattauna aka kira wasu kabilu ma da ba sa magana a gidan rediyo su ma aka faɗa musu suka ce kwarai da gaske sun amince da haka shine muka ga mu ma kada abanmu mu a baya kai kokari muka shigo yanzu alhamdulillah mai wasan gargajiya kuma komai yana tafiya da kyau alhamdulillah a tsokacin da ya yi dangane da al'adun gargajiyar hausawa sarkin hausawan birnin injamena alhaji idris adamu cewa yayi yi a da sun yi sakaci har wasannin gargajiya na malam bahaushe sun so su ɓace a Chadi, amma yanzu kam sun kama wasannin ba kuma za su yarda su lube musu ba. yau shekaru kan talatin ba wasa da ba kalangu ba wani takai da ake faɗa ma wannan takai ma daga abashi mu kawo ta kuma wasan kuma daga mundu mu kawo amma an jami'a wannan wasan babu shi ta su ne da raye wannan wasan Allah ya da kowa zai ji daɗi nan gaban Allah da ba za mu bari ba kayan kakanni mutum da shi da gargajiya ba shi da asali mu kuma na neman muna da asali ba haushe babban mutum ne a Afirka ya kamata mu ba da karfi a wannan wasan gargajiya ba za mu bari ba ta in Allah ya da Malam Muhammad Nasiru Musa mai bincike ne a fannin al'adun gargajiya na Hausawa. Ƙarin bayani ya yi da abin da ake nufi da gargajiyar Hausawan Chadi. abin da ake nufi da al'adar hausawa shine cewa suturan mu gami da abincin mu kidan mu rawan mu da wakan mu haka wasanni da nishadin mu waɗannan su ake kira al'adun gargajiya na buɗe ɗin sata ya alasa a gama laula mu ne na bara mu ne na bana mu ne na shekarar cin fara habibu kware ne ka bai kwantar rikici yaro in gara ka shayo kashi jan bi damu harin kirashi ko ba kudi wata kadanta mai kidan ki ba kukan babu sai in gidan magaja shi kwana mu kidan ki mu gadi ba kwan ba daga ta zaban laka to kaga cibi ga to sadan da bai diba daidai ba lago no shi niki ji ka aja lago mai karan gya da aya yaro runguma ka ta jikin ka nagode Allah shi albarka bakin kirari na kenan 'yan wasan kokowar gargajiya sun baje kolin su a bikin raya al'adun gargajiyar hausawan chadin a birnin injamina kamar yadda isa alhaji usman da takwarorinsa 'yan kokowa suka shaidawa wakilinmu a chadi abdulrazak garba baba'ani eh babu shakka mu ma mun zo mun kawo mu gudunmawa eh akwai rawar takai da ake cewa rawar da ake yi da itace wanda dukkan wanda yake bahaushe ne wanda yake biye da gargajiya ya san wannan wasa eh akwai kuma wasa tauri da muka gabatar eh ita ma mutane wanda suka zo kuma sun gane idan su eh wannan wasa eh akwai kuma gasa ta wato eh, kokowa kokowar gargajiya eh, wadda take jama'a Eh, ba hausa duk inda suke eh, ana nan faɗin afirka sun san eh, wannan wasa tana da farin jini ga fuska hausa ga baki daya take burge matasa take burge yan kallo sunanka sunana shi ga kanan dai kai dan kokowa ne ko me kai ka ga yin harkar kokowa raya al'adar gargajiya na kokowa to lalle abin da ya kai ne raya al'adar gargajiya na kokowa saboda nan chadi ina ganin al'adunmu na gargajiya mu hausawa yana son ya bace shi yasa yake birge ni nake neman nake ra'ayin kokowa saboda raya al'adunmu ba ma son ya bace ya kasance muna bisa al'adunmu sunan haruna abdu wasa kokowa nake yi tun kakannin kakannin mu sun taso suna wannan wasa ma waya mu sun taso suna yanta har ta kawo gare mu saboda haka ma ba za ba za bari mata sai mutuwa eh insha Allah sullubawa makida daga yankin mundu a can kudancin chadi su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna irin tasu al'adar gargajiyar ga muna garin sarkinmu muna ta wasan jarka alkawalinmu sai gari ya waye mu gangara can mundu Guba Muhammadu daga Mundu a kudancin Chadi. Ke nufi wasan namu kiɗin buta. Kuma muka je Hausawa ne ƴan uwanmu suka neme mu mu je mu yi wasa tare da su. Ke da ku sulubawa. Me yake nufi? Sulubawa mu haka ne muka haka muke sulubawa ba Fulani ba sulubawa ne sunan mu. Kuma da sulubawa aka neme mu muna tare da Hausawa mu. Tunda ba wani yare wanda muka yi in ba Hausa ba. Ita ta haife mu kuma ita muke yi. Ita muka iya sokotawa nan mu. Muhammad Ishaq Usman da aka fi sani da kalla da ba safai yake shiga cikin wasannin raya al'adun gargajiya ba. Amma a wannan karon ya je ya baje kolin gadon wasannin wuta da ya yi daga iyayensa. To kome ya sa shi yin wannan wasa a wannan karo? dalilin yin wannan abu wato ya zama na yau an shigo wata shekara ce wato wadda aka tunatar da mu al'adu da wasanni na gargajiya na malam bahaushe to sai na yi tunani idan gargajiya aka ce ko wata tsatsuba ko kulumboto ina ga bayan malam bahaushe ake to ni dan wanzamai ne gadon wanzamai to dan haka ni ma sai na ce to yau zan fito in nuna ainihi bahaushe yana da asalin gargajiyarsa ta gaske kuma wai ba dabo ba to shine yasa na rungumi aradi da ka dan na fitar da kabila ta ta Hausa ta kasar Chadi ita ma daga cikin wannan gasa ta wasanni wasannin gargajiya. Ga dai ra'ayoyin wasu Hausawa na ciki da kuma wajen Chadi a dangane da wasannin na raya al'adun gargajiyar Malam Bahaushe a ƙasar ta Chadi. ni wasan nan ya birge ni yanda ban yi tsammani ba haka na same shi surutu wasan mu na hausa mu na shi wannan da hausa mu da suka zo daga mundu da wannan yan wasa da miciji alhamdulillah wasan nan ya birge ni mun kuma wannan zai nuna kadar hausa ba bacci suke ba sun tashi daga bacci kun suna na hajjama hassan wacce aka fi sani da hansatu kayi na yi daɗin kowa gaskiya na ji daɗi wanda ba zai misaltu ba na ga al'adu sun bani mamaki na ji daɗin wannan abu kuma an karɓe mu hannu biyu biyu babu abin da za mu ce saboda wannan abu da ya faru ba zan taɓa tashi ni ma a rayuwata ba ya zama tarihi a rayuwata har abada ah, assalamu alaikum ni dai sunana Fatima Sa'id Abdullahi wacce aka fi sani da Bintu Dadin kowa alhamdulillah yanda aka yi mana sharba aka tarbe mu mun ji daɗi sosai kuma mun zo mun ga wasa mun ga al'adu daban-daban wanda ba mu taba gani ba to muna matukar farin ciki kuma mun gode sosai ce Maryam Yahaya Idris jarida ta nan birnin Jamena kuma na gode Allah da Allah ya kamu wannan rana kamar yadda kuka sani tunda muka tashi dai zan ce bamu ga wasan gargajiya ba ko kuma wasan al'adu al'adunmu mun manta tushen mu nan mu ba komai bane saboda haka ya kamata mu ma mu koma mu nemi al'adunmu na gado kuma Allah ya taimake mu duka Allah ya ka san mu sayan mata Usa bandara wa sannu aboki Gara na ta yi ana soyayya Oyo masoyiya ta masoyi ke zan wada godiya ka warai daɗi Kullum muna ta roƙon To madalla masu sauraro yau kuma anan za sallama da ku sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman wakilinmu a Chadi Abdulrazak Garba Baba'ani ni ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.